wuya na malam ka yi haƙuri don Allah malam ka taimake ni duk inda wala yake ka sa a kamo shi ko ta wani hali malam don Allah ka taimaka mu idan ba irin mu ba sa wannan yaron a gwadabin da za a yi da zai hau sarar da mutsaki masu yan sai an tona to amma abin da nake so da ke amma in ya zo na, insha Allah zai hau sarar da mutsaki insha Allah malam a taimaka mu ba dan kuma kin ne kin kawo kuka ayo abubuwa wanda ni nake ganin abu da amma um, akwai eh, wannan ya ya to ya to malam ba komai ba komai ba komai in dai ni ne in Allah ya yarda ki dauka yaro ya hau siratul mustaqi ma ya gama to malam Allah saka da alheri malam barke da komai ah! da dauran kansa an yazo da dauran kansa an yazo nan da kangarewan ba na mantawa zuwa na gaba ta tsakiya lokacin na saurayi akwai wani yaro da ya addabi mutane a gaba ta tsakiya hmm. zuwa na ina zu in aka ce miki rana ta yi a gaba ta tsakiya to ina fitowa ba kowa kowa gudu ake yi amma ran ina fitowa akai mun bayaninsa ya fito zai yi shiru na tsina fita na kalle ya ce kai zo nan daga gaba ta tsakiya hannun Kano ka zo a kar shi ne wanda ka ce da ka ce biyo ka yi dingiban ka ba tun daga can kuka zo ya daɗe ba igiya ba mari ba komi ai malam ban manta ba a <laughs> eh. tun da ka rubuta min wannan haramin karata duk abin da ka faɗa zama yake wayo Allah wallahi Alu an baki baunan alu da an baki wauzan alu an wauzan Ya aiki. Kai. Kai. Ba ku ba ne ba ne? Shi Kur'ani na san ana yin sa. lokacin da kake ta Qur'ani to in za a shiga wani sha'ani kuma na zance sai a hakura da shi tukuna sai an gama wannan faɗe yi da kansa i faɗo i ga mana wannan ba a san ana karatun Qur'ani ana surutu ko ka ɗebi Qur'ani ka shiga kasuwa ana hayaniya ana ciniki wa'in suna ashar sai kuma kana kwararo ayi Qur'ani zai ce kasuwa wani ya labto ashar amma kai kana karatun Qur'ani akwai hadari yawa in za a sai dan dai ku ba ku dan ara mun lokacin nan to Allah algarta ma an sa lafiya algarta Allah ya gaba ta alhamdu kawo ni ka san shi labarin duniya eh. al'amari musamman inda na alheri ne gaskiya ne baya uya eh. labarin ka ya zo kunne na wannan makaranta komai an gaya mu to ni Allah ya gafarta malam Allah ya jarabe ni da wani dana mm. kangararre ne eh. iyayi na ni dai kamar na yi na gama ah. amma Allah ciki wasa da bashiri ba to nike so da ma a je a kawo shi nan makarantar ka eh. daidai gurgudu duk abin da ya sauka ni dai a duniya burina a riƙe min shi ya koyi tarbiyya kuma ya soke alƙur'ani to an gama in dai yaro izo nan to mu insha Allah rabbi muna bin yadda duk mu bi mun tarbiyyar yaro eh, eh. kana kawo min shi rana ɗaya zan gigita shi da bulala gigita shi da bulala in tsana masa hankalinsa tara za masa kwakwalwarsa gigice in lanza kansa to wan shekare kuwa to zai nutsu amma wannan yaro da kake magana zan gyara maka shi insha Allah rabbi eh akwai ka'idoji da akan bi wajen yin wannan al'amari akwai dubu biyar da za a bayar na ainihin sadakar tarbiyyar ta wanda da wannan yaro sannan akwai buhun shinkafa irin irin irin irin mai dokin nan wacce ta kaɗi nan ba ta hausa ba a'a to a'a ta turawa eh sannan akwai madara ta gwangwani mai ɗan saniyan nan to ita ma za a kawo kamar rabin katan sannan a nemo gero irin na mai aduwa shi ma a dako shi sai a can za a sayo ko a je a can a je can mai aduwan a je a sayo a kawo to haka ka za a tattaro a kawo duk akan wani yaro to Allah yadda ran da ka kamun shi na gigita maka shi to wani shekaru ko zai shiga sa ai ba da ni abubuwan aka haka ba komai ina ka kai kai kuna ina ga wurin Allah ku zo mana ya shi ƙara kusanci Allah ga za ku bi shi na akwai yaro da za ku taho da shi na na ga yaro da ba ko ya kai girman giwa ka hada su da shi ba ko ya kai da da dutse mu za mu iya masa Allah insha Allah za mu ci kwaikwaye shi mu taho da shi Allah gidanku da da darbejiya? A? Ka ji waya ga maka hmm. magariya ce ba. Garɗa garɗa da kuma kusan ku nemi na kanku ba ko? Ku ba ku da aiki sai cin abinci a je a gama yawo a zo a ɗauki abinci kawai a ci. Ga sa'annin ku na suna ta aiki a cikin gari suna neman na kansu. Ku ba ku da sana'a sai yawon banza kawai sai a zo a ɗauki abinci a gida a ci. Addu'a za ki mana umma. Addu'a ana muku kullum. Ana muku fatan Allah ya shirye ku. kuma sai ku taimaka kan kanku ku shiryu da su din da ɗaya ne kawai kawai irin kusa a guru ne a kai karfa kare na uwa ta fa ka san cewa uwa uwa ce karka min lalata ba haka ne ba ai kawai matsayin matsayin mama sa darasinsa kin haifi jari ne wallahi wannan gaskiya ne Amin. alaikum. salam. Hajiya. Hajiya To. duniya. Ai. Tashi. Tashi. Tashi. Tashi Tashi Gwagwa. Tashi. Razu. a sa Ya a a gangare, wuya a tudu. Wallahi na son sai ka dawo yawa ne. Ah, ka tashi ka tafi gidanku. A gidanmu Tunda shi dan masu gida an tafi da shi kayan ma sai ka sani da dare ya maka ko ba haka ba. Gagararre sai gagararre, fitinan ne sai fitinan ne, mara kunya kunya. magani na sa kai ba busho makarantar busho busho makarantar busho busho don Allah kai kai kai kai kai ba haka duk abu ka kumbura min ciki da Allah me haka wallahi kashi nake ka samu kwanan nan wake da shinkafa an hado gajala na banza kana ta iba gashi nan duk ka kumbura min ciki wai wai bai bai bai bai mm. bai kashi sai da safi a kai wallahi wallahi tashi dan da Allah ka tashi dan Allah ka tashi dan Allah ka tashi mu ji bandaki bandaki dan Allah ya kuri sai da Allah ba zan je ba da Allah dan Allah haka kurin kai ne kake jin ba hayan kuma ni zan je kawai yi zaki kyaban daki to ba zan nemi alfamar ka ba saboda mari ya hada muke tashi tashi tashi eh? tashi tashi da sauri kuma kana nufin masan zai shiga tsaya tsakaninka da Allah ka tsaya ban dakin zan shiga tsaya na tsaye kana tsugunni saboda kawai mari ya hada mu da kai to ka shi nake ci ka zo mu je dan Allah mai gumbo shu ne makarantar daure ba mu je ban daki ai daga nan babu ta kuɗe eh, ba zan ƙara ba mu je ban daki na ne me nake ji ne me ba zan raka me faru ne haka kurin kaga fa ina muna bacci fa haka kurin wallahi kashi nake ji kuma nace raka ne kaga na farko muna kwance hana ni bacci ya yi tusa ba adadi ya kumbura min ciki kuma yanzu ya ce bai ba haya yake jin raka shi ban daki don Allah don annabi ka taimaka masa ka taimaka masa dan Allah umarni ne na ubangiji ubangiji ya ce ta'awunu alal birri wa taƙawa. birni ake taƙawa. a ba haka ba take fasara take eh yawa tana nufin ku taimaka junanku da kuma jin tsoron Allah da kuma biyayya ga ubangiji yawwa to zan taimaka ba haka ake yi ba zan taimaka ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ce al muslimu akhul eh, muslim kaji babbar magana musulmi dan uwan musulmi ne ka taimaka masa kuma ya ce a li akhi kama eh, tuhibba li nafsi. ai ba wani dori akan maganar annabi dan uwanka abinda abinda ka so wa kanka to kan kai ne ba haya ta kama ka shi ma sai ya taimaka kai tsaye dai raka shi ban daki